Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Fatan wannan gida an yi sallah lafiya. To masha Allah. To alhamdulillah. na so in yi jawabi amma na so in yi ne bayan sallah. To inda na gajiya shekaran jiya da dai 'yan kwanakin nan da mutane suna biyo ni gefe kuma wasu ba na samun zan bude magana in ji maganar su ba na san daman ba su amsa saboda bayanin yana da tsayi a kan wannan azurfa to alhamdulillah wannan azurfa ga ta nan kala-kala wani bai san ma'ananta bai na ganin ta hannun mutane ne wani kuma ya san aikin ta yana bukata bai san ta yaya azurfan za ta tsumai ba to inda kana guri dauki kana abuja insha Allah akwai hanyar da za a bi za a kawo ma Nijar insha Allah za a kawo ma Cote d'Ivoire insha Allah akwai hanyar da za a bi za a kawo ma alfarma ba da ya da dai sauran wurare da yawa duk dai sai dai mun ji inda mutum yake in sakon na zuwa to za a gaya ma kenan ana yawan tambaya na yanzu idan za a baka sako za a turo sako daga nan su za su turo ma da sako ta yaya to shi ma ta inda ake turo sako kuma ta inda muke turawa yanzu idan mutum yana can irin su abuja niger cote da dai sauransu idan sako ne da ya kasance na kuɗi ko wani abu za ka je nita al'izza ko amana ko dai ga yanar dai da sauransu za ka tura abin da aka gaya ma zai a yi ma aikin da shi mu kuma za mu zo a nan nita mu a nan najeriya muna kano ne eh, muna kano ƙwarai kuwa saboda wasu na dan yawan tambaya na garin da nake ina kano ne wasu ma suna da yan uwa a kanan wasu suna haɗa da yan uwansu mu haɗu wasu kuma ma a nan kanan suke suna zuwa har nan su same ni akwai wanda matan daga nijar ɗin suna zuwa su same ni kuma hakan yana da kyau don ka tabbatar mai idan ka ga abin da ake maka hmm, amma duk ba laifi ba ne in ma ka ba da amanan ka ciyayi ma to wannan azurfa dai ga ta nan kala-kala ne sai wanda mutum ke so kamar a ganta kala-kala haka kuɗi-kuɗi ne kuma amfani-amfani ne ana yi ma mutum bincike a rayuwarsa na taurari ba kowa ba ne sai yake da hatimi to idan taurarin ka suna da hatimi tauraro mai kyau kenan tauraro mai nasara a rayuwa kenan shine tauraro mai hatimi to sai an yi bincike an gani idan yana da hatimi to shine ake sawa azurfa lalle kuma sai azurfa don komis babu sannan yana da hatimi za ka ba da abin sadaka a yi maka istihara a cire ma hatimin a tura ma da hatimin in ya so in kana ganin daga nan a haɗa ma azurfan da komai da komai zai zama aiki to za a tura ma da hatimin ka sai ka samu mai kera mai wanda ka yadda da shi tabbatar ba zai yi ma me so ba zai ci amanar ka ba sai ka bashi ka je zana maka to in dai hatimin ka ne ya tabbata lallai hatimin ka ne a ciki to ina aiki kamar haka na farko idan akwai nasarori a rayuwanka wanda Allah ya fattaha ma wanda ka samu to suna matsowa kusa na biyu ina kore maƙiya na uku kuma yana kafa kasuwa misalin da za ga mutum yana da rariyar hannu a ce hannu kuɗi ba sa zama ba kuɗi duk inda mutum ya je kuɗin gashi dai ana samu amma kuɗin ba sa sama har rasa me aka yi da su to in dai hatimin ka ne in dai yana ka wallahi kuɗi za a zauna kuma ba za a zo a damfare ka ba in dai wani ya zo kun haɗa hannu da shi to za ka gane munafiki ne yamma wannan sigogin da za a gaya ma wannan sai daban ne za a gaya ma sannan in baka da lafiya za ga ta canza ta yi duhu to kaga Allah za ta nuna ma wannan alama sannan idan akwai jifa a jikinka ba zai karasa jikinka ba iya wannan azurfa zai tsaya lalle za ka ga ta yi ja to jifa ne bai zai taba ka ba zai taba kasuwanka ba zai taba harkokinka ba ba zai taba wani abu naka wanda zai same ka ba wanda za ka ji ba daɗi ba mm. eh, zai taba rayuwa ba kwarai kuwa kuma da abin da ka sa ba za ka yi saboda akwai harkoki wanda za ga mutum ya tunkara ga dangadan zai amma ya rasa yadda zai sannan idan babu hatimin a hannunka taurarin ka bai da hatimi muna akwai hatimin da zan fitar ma wanda yi daidai da tauraron ka sai a saka maka inda an saka ma insha Allah za ka sha mamakin ayyukan da zai ma eh, a gidajen nan akwai mutanen da nema wa wannan gida na arewa labarun arewa to musamman mai gidan shi ya bani izini in dinga gabatar da maganganu da karatattuka dai a cikin su haka na amfanuwa to Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya biya bukatunsa ya biya bukatunsa duk abin da yake so a rayuwar shi Allah ya mu dan mutumin kirki ne saboda mutumin kirki shine zai baka dama ka shigo kuma sai ya yarda da kai to Allah ya biya bukatunsa duk abin da yake so a rayuwa Allah ya mai da abin da yake so na dafa yi Allah ya tsare mai kuma insha Allah da da ni ba san sunan shi ba ma amma dai muna mai addu'a da wanda zai ce ya buɗe gida ya ce na sa ka a ciki in ya buɗe wani sabo ma zai saka ka in ya buɗe wani ma zai saka ka to ai masoyanka ne to mu kuma insha Allah za mu ta maka addu'a insha Allah rayuwa za ka yi mai kyau Allah yadda ni na ɗau wannan zan dinga ma addu'a insha Allah eh saboda irin wannan dama da ka bada ba kowa yake bada ba to alayi halin shine in aka yi mutum binkici a gane burujin shi da taurarin shi nasara sai a gaya masa sannan yawan akwai dai wasu ayyuka wanda wasu matsatsalin na mutum ne ba mu san su batar da dole mutum sai shi ya bayani ya ce ga abin da yake damun shi ga abin da yake damun shi sai ya faɗa mai matsalarsa <clears throat> idan aka faɗa mai matsalarsa sai je ba lallai sai ni malamin ba eh, ba lallai sai ni ba ni ina da mutane ma da yawa ni dai in nema binciken kaji ji ka ba lalai sai ni baka je ka samu wani malamin ma a gefe ma magani in dai ka yadda da shi kawai in ka yadda zai baka maganin da zaka fita daga matsalan ka je ka same shi ba laifi eh, ba lalai sai ni ba amma in ka zo ka ce a ma din ba laifi sai in ma abin da na sani wanda ya daidai da abin tun da ni na ga abin da yake faruwa da kai to zan iya ma maganin sa insha Allah to wannan shine maganganun maganganun da suna da yawa saboda ana yawan mun tambayoyi da sauransu to bana samun daman dawo da amsa kuma ina ba da haƙuri da Allah a yi haƙuri mutanen da suke yawan mun magana su ji ana samun kwana ɗaya kwana biyu ba na dawo da magana wani ma yi sati bai gana dawo da mai da magana wato da Allah ya gafarce ne sakamako na aiki ina yin aikin mutane duk wanda ayo ya ɗauka ya ce kai mun aiki akan bukata kaza bukata kaza nake so ya ɗau kuɗi ya tura ya baka ya ce ka sai kayan aiki kai mai aikin nan to fa ya riga ya saka maka takunkumi ya sama sarka dole wannan amana tana nan sai ka ka kayi mai abin da ya ci in tsakani ga Allah za ka yi in kai malamin gaskiya ne da gaskiya malamin kirki sai ka tsaya ka yi mai abin da ya ce sannan hankalinka zai kwanta. to ni ka'ida na ma ni bana karɓan kuɗin mutum sai dai in lissafa maka in ce za ka sai kaza za ka sai kaza abin da za a yi ma aiki eh, in na lissafa ma idan kana da wani malami a kusa da kai sai ka je ka siya ka bashi ni mun yi nisa in kana ganin mun yi nisa ka bashi maka zama dan taimaka ma da addu'a ne kuma da shawarwari in ce Allah ya fitar da kai daga matsala sai ka je ka bashi sai ka ce e ma aikin zai maka sai ka biya shi amma ni sai na lissafa ma kuɗi na ce ga abin da za a siya ga abin da za a siya in ka bada za a siya in na gama aikin da zan maka zan gaya ma na gama idan buƙatar ka ta biya ina da yaƙini sai buƙatar ka ta biya kai kuma wannan sai ka ɗau alkhairin da ka za ka iya mun kai mu wannan haƙƙi na ne na zaman da na yi da wasu ayyuka da na yi maka wannan kuma ya rage naka abin da kai ninya ka ɗauka ka ce ka bani gashi to ba laifi kare kuwa sannan ina ma mutanen wannan gida barka da sallah da fara an yi sallah lafiya ina ma kowa barka da sallah Allah ya biya bukatunmu da namu da na iyaye da na almajiranmu gaba daya kuma ya saka mu iyamu da alkhairi da man da suke kawa addu'a gare mu Allah ya biya bukatunsu ya fitar da mu kunyan su saboda albarkacin annabi da alkur'ani wanda ya zo mu da wata bukata tashi walau akan kasuwa ne kasuwanci ne siyasa ne neman wani matsayi neman wata kujera neman wani mukami neman wani aiki ƙarin buɗin kasuwa dafa'i ne tsari ne kwarjini ne jama'a yake so a'a wani abu yake so dai na daban ya ba aiki to Allah ya ba mu ya biya mai bukatansa za ka sa bukatarsa ta biya da ya zo gurin mu Allah ka sa bukatarsa ta biya saboda lokacin annabi da alƙur'ani sannan muna ƙara sanarwa akwai sauka da muke duk ƙarshen wata wanda muke ma mutane guda biyar ne wasu bayan allah da suka sa a dinga wasu duk ƙarshen wata ana yin wannan sauka to sai muke cewa idan ba laifi mu amma sai da muka tambaye wanda suka ba mu aiki mu muka fitar da aikin saboda suna harka ne na kasuwa to sai suka ce duk ƙarshen wata a dinga masu sauka ana yin saukan da aya ya hayi ya kai mu ana yin saukan da aya za a ja ya hayi ya kai mu dai akwai adadin da ake ja da kuma wasu dubobi to da ƙarshen wata ana yi mutum biyar ne kowannen su yana kawo abin yanka guda daya to ana yin sauka goma sha biyu a ƙarshen watan muna tara malamai mu sauka kowa za a saka bukatan shi to jiya wani bawan Allah ya yi mun magana ya ce lalle lalle yana so shi ma ya shiga wannan layin yan saukan da ake yi to sai na gaya mashi tsarin da ake bi ake shiga don shigar da bukatunsa da sauran wasu abubuwa ya ce ya ji ya gani shi dai yana so zai bada kuma wala'alla ma ya ma tura ba da kuɗin da ake siyan abin yanka saboda yana nisa ne yana kwadebuwa ya turo da kuɗi saboda ba ni ni za ni zan baka wanda za ka tura ma kuɗin wanda shi a wurin shi ake sai ajiye a kuɗaɗen da za a sai abin yanka in an yi saukan ka'idar saukokin ne sai an yanka kuma ranar da za a za yi ta za a gaya ma kowa da daddare irin kayan da zai saka duk wanda yake cikin wannan guruf na wannan sauka da muke za a gaya mashi kalan kayan da zai saka kuma za a gaya mai turaren da zai ko da duk sun san irin turarukan da suke sakawa Eh, da sun sani da kuma kalan abin da za ka ja sai kuma ka dinga faɗan bukatunka a ranar da yakan za mu gaya ma ranar ka tsaya kawai addu'a za a yi ka yi haƙuri ranar aiki ka haƙuri da shi ba sai ka fita ba saboda wannan shi zai janyo ma jama'a wannan saukan da ake na alƙur'ani wallahi akwai mutumin da ya ce shi ya yi asarar kuɗi naira miliyan biyar da wani abu a wannan lokaci amma ya ce wannan a saukan da muka shi da ya shiga ana yanzu ya mai da kuɗin shi ina yana samun riba to shine mutum na farko wanda na fara gaya mu ai wannan aikin to shine suke cewa ai ya kamata a gaya ma al'umma saboda akwai masu irin matsatsalu na kasuwa da jifansu da ake da wani ma na binna ake masa wajen kasuwa to ya ta'allaka da in dai ana wannan sauka akwai sirori a cikinta akwai sirri sosai akwai abubuwa masu ƙarfi masu tashin gaske na asiri a cikin ta sosai to amma ba abin da za mu fito majamu'a ne mu dinga bayyana ma jama'a ba wannan mutum ya buƙaci ya sabu dokokin ta yi mana magana ko a gefe ne sai mu gaya mashi yadda ake bi Allah ya biya buƙatun mu da namu da iyayenmu da na malamanmu shugaban wannan gida Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya sa gaba ɗaya da abin da ke so Allah ya mashi kuma Allah ya biya buƙatun mu da na iyayenmu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.